yanzu haka kamar yadda ka waɗi eh, an ga inda suka yi don saboda yau da sahe sun warci mota wata mace macen ta ba hukuma ta ce ma hukuma a ta gansu hukuma ta bi su suka halbi juna su da hukuma sai suka shiga wani kamfani nan ba shi da nisa da paris inda ake ayyuka suka ɗauki mutane hostage suna yanzu haka an gewaye su an fara magana da su ana so ah, su ba da kansu Mm. kar a kai sai an kai musu hari to yanzu dai ba a ci nasara ba kan wannan ana nan eh, su masu eh, hukumomi sojoji da komi da komi suna nan sun gewaye su tun da safe ana zato ko za a samu a ba su magana su mai da kansu in kuma ba a ba da magana ba suka mai da kansu kasan kan nan kan zuwa da dare ko gobe ana zato za a kai musu hari ana cikin wannan ne kuma wani wani wani wani wani abu ya faru cikin birnin Paris. Su wanda suke yana kaman kilomita arba'in da Paris. Eh. Eh su wancan wanda suka kai hari a Shari'a Abdo suka gudu wanda aka bi su suna kaman kaman kilomita talatin da biyar zuwa arba'in da Paris. Haka. Ba nisa da airport Charles de Gaulle. Eh. Kuma sai wani abu ya faru yau da yake a cikin birnin Paris kin wajen lokacin azawar haka. Eh, kamar menene ya faru nan ah, na baya-bayan na nan Paris din? Eh, eh shi wani ne kuma su wani ya fito wanda ka san tun jiya akwai banda su wa'ancan wanda suka kai ma abdul hari. akwai wani mutum da ya halba bindiga ya kashe mace 'yar sanda kuma mm. eh, ya ma wata eh, 'yar rauni ana mm. zato shine mutumin kuma ya dawo yau cikin Paris ya kai eh, hari kan wani kamfani na Yahudawa inda aka shaida abincin Yahudawa kasan su Yahudawa suna da kantinan kantinan su inda suka shaida abincin su mm. to kamfanin Yahudawa ne ya kai ma hari bayan ya kai ma hari ya ɗauki mutum biyar hostage shi ma yana nan sojoji su an gewaye shi ba su abin da zai bada ba. Mu koma kan batun waɗannan 'yan bindiga guda biyu da ake zargi da kai farmaki kan wannan kamfani na Charlie Hebdo. Akwai rahotannin da suke cewa sun bayyana cewar a shirye suke su yi shahada ba za su miƙa kansu ba kana jin cewa kamar akwai alama tun da sun faɗi aka tattauna wannan da ake da su hukumomi za su iya shawo kansu a'a ban yi tsammani ba mutane nan ƙarshen su ra'ayi gare su ban yi tsammani ba za a shawo kansu su ba da kansu hmm. sun yi niyya ne sai dai a kashe su ba su ba da kansu ba saboda sun gaya sun ce su ba za su ba da kansu ba amma ka san gwamnati baya iya kai hari haka bai kwatanta ya nemi ba su magana ba. Mm. To shi ne sa yanzu aka ba su magana amma ba a yi tsammani ba mutanen nan abin da suka yi tun a Charlie Hebdo kuma abin da suka yi bayan Charlie Hebdo ma. Mm. Sun je wani eh, inda ake sai da mai. Eh, gidan mai haka. Mm. Gidan mai suka hambari mutumin suka amshi kudin shi suka ɗauki mai suka zuba suka ɗauki abinci suka wuce. Kuma yau da safe suka suka kare wata mace suka amshe mata mota suka halba bindiga to ba yi tsammani ba mutanen nan alaman nasu za a yi za a iya shawo kansu amma ka san za a kwatanta in ba a samu kansu ba kuma sai a shiga abin da ba su a kai musu haji ko su mutu kuma bayan sun mutu ma yana wasu kashe wasu mutane gaban nan an ce suna garkuwa da mutum ɗaya ne a wannan wurin ko eh haka an tabbata suna garkuwa da mutum ɗaya a wannan wurin hmm. to shine yasa yanzu hukumomi suke cewa su ba za su kai hari ba saboda suna so shi wannan bawan Allah da bai komi bai shaye shi ba ya shiga wannan hali suna so kar a je a yi asarar rashi shine yasa har yanzu da ana tsari tsarin kai musu hali To a ya batun wannan filin jirgin sama na Charles de Gaulle da ke kusa da nan akwai rahoton da ke cewa akwai wasu wuraren saukar jirage guda biyu a wannan filin jirgin sama da aka rufe saboda kusancinsa da nan inda ake wato garkuwa da mutane ko ake kokarin kama waɗannan mutanen shin wannan ya shafi kamar sauka da tashin jiragen sama ganin cewa wannan filin jirgi na ɗaya daga cikin manya a duniya eh ni yanzu haka ina cikin filin jirgin eh, Charles de Gaulle saboda ni ma ina kan tafiya Haka. A filin jirgin akwai eh, akwai jirgin da aka aka dakata shi. Mm. Lokacin shi akwai jirage kamar masu zuwa Afirka ma wanda aka dakata shi. Akwai kuma wanda aka aka maida shi sai gobe ko sai jibi. Saboda kamar yadda ka hudi mm. wurin da ake ake inda suka ɓoye ba mm. shi da nisa kuma da yake an ce suna da bindiga makamai wanda ake lance rocket wanda ake ce mushi a turai kasan hmm. shi yana in aka halba shi yana iya samun jirgi shi ne yasa hukuma dan ba su zo su yi kuskuren a yi a jirage su sabka su tashi ba kusa da wurin da ake sai suka ciki abin da ake da sai da ake a layi biyu layi biyu na shal da golfin aka rike shi layi biyu amma sauran layi sauran layi suna aiki jirage suna tashi suna zuwa suna komowa yanzu haka ni ma ina shirin tafiya kuma ba jirgin da zan ɗauka ba a lokacin da aka ce shi zai tashi Sadiq tun bayan da aka kai wannan hari kan wannan gidan jarida na Charlie Hebdo na nan Paris, kamar wasu irin abubuwa ne suke faruwa game da jama'a ƙasar Faransa, kamar wasu abubuwa ne ake gani a cikin ƙasa, wasu abubuwa suka canja. Haka ne da yake daman shugaba ƙasar da kanshi da ya ɗauki magana ya ce ma mutane su yi hankali kar su kai ma mutane saura kar wannan abun ya kawo rabuwa tsakanin 'yan faransa musulmi da ba musulmi ko tsakanin 'yan faransa da baki musulmi da yake ba a iya cin kan kowa hmm. eh, tun da aka yi wannan harin an kai masallaci da yawa an je an jefa a shana ko dan wuta ya tashi an je an yi wani rubutu an je an buga wasu abubuwa har an jefa alade an jefa kan alade kan masallaci hmm. duka wannan mutane wajen neman wansa ne akwai wani ma wanda aka kama shi eh, eh, ya je ya kai hari kan kan masallaci hmm. yace a ah, shi a talabijin ya gani ya tsammani musulmi suka yi kenan kowane musulmi yana iya yi saboda haka ne to mutane suna ɗarin kar aje kuma rayuwar musulmi ya zama wahala nan ƙasar faransa saboda wannan abin da faru